yau da gobe daga muryar amurka a washington dc tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata goma sha shida ga watan yuni shirin yau da gobe dai kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin jamila kabiru fage da halima jimarau kamar kowace talata dai shirin namu akan sana'a ne da ilimi da kuma fasaha kuma da yake kwanan nan halima da henok fente na sashen amharic suka dawo daga kano inda suka je aikin koyar da aikin jaridar dogaro da kai a jami'ar bayar ta kano kenan yau zauren matasa ya tattauna da ɗaliban da suka amfana da wannan taron ƙarin ilimi a kano bayan kayan aiki da aka kawo wanda za iya ganin su ba wai a faɗa mana a littafi a ce akwai kan aiki da kuma ake su nan muna ganin zahiri an koya mana sannan an ba mu komai yi amfani da su za ku ji wannan tattaunawa a zauren matasa shin kun san cewa fasahar zamani ta haifar da canje-canje wajen neman labarai da ma bayyana su yanzu haka canjin da nake gani shi ne, yanzu kowa ma za a iya cewa ne neman labarai ne ya ba da labarai mutane za su labarin even kafin kai professional ka faɗa sannan kuma halima abdullahi na tafe da filin dafe-dafe a yau kuma ba abinci zan dafa ba wato zan kawo yadda ake haɗa ɗan wani ne Muna tafi da amsoshin tambayar mu ta jiya da kuma hilin shakatawa yau Jamila ta ce masu uh, matasan da ke sauraron mu sun ce suna so su ji ya sunan shi Inuwa M Nura ko Nura M. eto eh, za mu ji da yawa ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. To da warin harko dai ga amsan tambayar mu ta jiya. Da kyau biyoye Hausa, wannan tunani ya yi daidai ganin matasan Hausawa rubutun Hausa yana neman ya gagare su. Ku buɗe wani shafi na koyon rubutun Hausa da mun gode. Sako daga Zakariya Idris Alhassan. duk kawahen yada labarai manyansu da ƙananansu musamman jaridu da gidajen rediyo su ware ɗan wani lokaci domin haɗakarwa kan yadda za a ɗauki matakin koyon rubutu da karatu musamman Hausa. Sannan mu kuma matasa mu ƙirƙiro wani shahi a kan yanar gizo domin ƙarin haske ga waɗanda suke da raunin iya rubutu da karatu. VOA Hausa ina kira gare ku da ku taimaka ku buɗa mana dandali a kan shahinku na yanar gizo domin yin darasi na musamman wajen koyar da rubutu da karatu. Sako daga Isa Ibrahim Angon Halimatu. Yau da gobe a matsayina na ɗalibi wanda nake karanta Hausa Mass Communication a jami'a, ina kira ga kafafen yada labarai da su yi amfani da rubutun fi'ili a shafukansu na intanet, domin yin hakan zai sa masu karatu su fahimci abin da aka rubuta cikin sauƙi. Sako daga Adamu Aliyu Ngulde. Hakika kafofin yada labarai ya kamata ku yi mayar da hankali wajen karanto sakonnin Facebook don haranta ma ma'abota shahukanku na Facebook rai da haranta ma masu sauraronku ta kafofin yada labarai rai a turance wato media. Domin Twitter da email da SMS ba kowa bane san yadda ake isar da sakonninsu. Sako daga Muhammad Habibu Abubakar Gombe. Ni dai kirana a nan shi ne ya kamata gidajen rediyo su dinga ƙarawa shirye shiryen su lokaci, sannan su dinga buɗe layi kan waya ko namba wanda za a kira ko tura saƙo kuma kamar masu tura saƙo ta intanet a daure a dinga karanta kashi arba'in cikin ɗari, domin idan wanda ya tura saƙo ya ji an karanta to gobe zai yi saurin turawa kuma ya saurara ina tunanin wannan hanyar ma za ta taimaka wajen ɗaukaka harshen Hausa a duniya baki ɗaya. Sako daga Suleiman Lawal. To, Jamila, kamar yadda kika sani kuma kamar yadda masu saurari masu ka sani shekaran jiya da muka dawo daga Kano, mm. inda muka je aiki, kuma aikin da muka je na wato taro ne na bita. da eh. ƙarin ilimi da ƙarin fasaha za a ce da koyar da aikin jaridar dogaro da kai kuma eh. sako ne musamman wanda gwamnatin amurka ta yi tunanin a je a ba da wannan a yi wannan karin ilimi ga ɗaliban jami'ar bayar ta kano musamman waɗanda ke sashen koyon aikin jarida mm. to waɗannan ɗalibai na tattauna da su ah, kuma kamar yadda na ce ni ah, daga nan sashen hausa da henok fente Eh, wanda agogo sarkin aiki sunan da suka sami shi kenan agogo sarki eh, suka ce halan shi wannan da hasken rana yake aiki baya gajiya ne oh, <laughs> ya wato waɗannan ɗalibai da suka ɗan koyi ko suka ƙaru da abin da muka je muka koya musu na gayyato su mun tattauna da su ah, yanzu yawa za ku ji bayani daga bakinsu kuma da farko za su fara ne da bayyana mana sunayensu suna sunana gloria robert john sunana aisha umar tufa ni kuma sunana abubakar sd sunana anas muhammad sani um, hakikanin gaskiya mun samu wannan taro aka gudanar ko in ce taro na bidar aka gudana mun same shi mai amfani a gare mu sosai da sosai dalili na farko shine an fito da abubuwa bayan kayan aiki da aka kawo wannan za mu iya ganin su mutuwa ba wai a faɗa mana su a littafi a ce akwai kan aiki ka zarga kuma yadda ake amfani da su ba an kawo su ga nan muna ganin su zahiri an koya mana sannan an ba mu komai, mun yi amfani da su sannan kuma bayan wannan an koya mana wasu dabaru ne yadda mutum zai iya dogaro da kanshi ba sai ya jira gwamnati ta ba shi aiki ko kuma ya tafi yana ta neman aiki a kamfanin masu zaman kansu wanda za a iya ba shi albashi dan wanda bai taka kara ya karya ba wanda zai sa shi koma an cin hanci a matsayin shi zan jarida ya dinga aiko da gurbatattun rahotanni da sauran abubuwa. Eh, malama Aisha a ganin ki irin wannan taro a mako ɗaya ya isa ko kuma akwai bukatar a ƙara lokaci nan gaba idan za a irin wannan taro? Eh to gaskiya ya kamata a ƙara tsawon lokacin saboda a lokacin da aka yi wannan taron daga farko yawancinmu ba mu san muhimmancinsa ba sai da aka kama kwana uku zuwa hudu mutane suka gane muhimmancinsa sannan suka fara zuwa suka mai da hankali to ina ganin gaba idan za a yi a ɗan ƙara kwanakin saboda wannan taro da kuka yana da matukar amfani sosai sosai ya buɗe mana kwakwalwa ya nuna mana abubuwa da yawa abubuwan da tuntuni muna so mu amma mun rasa yadda za mu yi su abubuwan da su kansu abubuwan da muke so mu yi din ma wannan taro da kuka ya nuna mana cewa eh ga abin da muke so mu yi kuma mun samu karfin gwiwa sosai da duk wani haɗin kai da ya kamata kuma muna ƙoƙarin yanzu za mu cimma burinmu a gaskiya um, irin kamar abubuwan da aka kawo mana muka gani irin kamar su iphone irin su um, tripod da su camera da um, computers gaskiya mun ji daɗi kuma mun gode sosai Mala Anas a wannan taro na bita da aka yi kai me ka gani ya kaga al'amura sun gudana? al'amura sun gudana yadda ma ba tunani dalili kuma shine saboda abubuwan da ake koya mana aji a rubuce muka san su amma da muka zo na muka gan su a practically muka koyi abubuwa wanda za mu iya da mu wanda za mu zo na mu tunani mu san yadda za mu yi abubuwa hakan ya samu har wasu daga cikinmu muka zo na mu biyar muka kirkiri wani kamfani kamfanin da za mu iya yin talla na rediyo na tv na social media tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya mala anas tsaya mala anas ban tare numfashin ka ba kana nihin daga wannan taro da aka yi kuka kirkiri wannan kamfani ko ko dama shi wannan kamfani akwai shi ai ba ko idea ma ba mu da ita ko tunanin ba mu da shi babu komai sai da aka yi wannan taron sannan kwakwalwar mu ta fara tunanin cewar to ya za a yi mu ba tunda har aka yi wannan abin ana koya mana ba sai mun je mun nemi aikin gwamnati ba mun je mun dogara da wani za mu iya yi da kanmu mu ba kanmu aiki har mu ba wasu aiki hakan ne yasa muka zo na muka tunani muka ga menene hanya mafita hakan yasa muka sa muka kirkira kamfanin tallace tallace wanda yanzu aka ya fara aiki muna da talla guda biyu ko uku a ƙasa wanda sunan shi Waste Advertising Limited kuma yanzu haka ku, za ku hita ku je ku nemo ayyuka ku zo ku gudanar ku yi kuma a biya ku. Ai ba za mu fita ba ne ba muna fita saboda kullum muna fita daga makaranta mu je mu nemo aiki mu samu kuma muna yin iya bakin kokarin mu saboda yanzu haka duk wani connection iya yi muna yi. A haka mun samu akwai wanda ma za su yi fashion show sun ba mu sun kira mu za mu yi musu muna cikin sponsors cikin sponsors wanda hakan zai sa mutane su san mu masu tallace-tallace kuma muna samun wanda ke ganin za su iya bada talla masu dan kamfanin nuwa muna zuwa wurin su haka akwai wata mata wadda ke sai da pizza a garin Kano ita ce ta fara yin pizza duka garin Kano amma ba taɓa mata talla a rediyo ba mu ne wa kaɗai da za mu fara mata akan kuma ta amince da haka yanzu akan abin da muke aiki kenan kin ji yanzu sun yi batun su suna da kamfan da su kafa wanda kuma ni ma ina daga cikin wanda za su kamar ciya wanda suke da waɗanda suke da ba da gudunmawa a cikin wannan kamfani nasu na waves advertising limited to ni dama da akwai wani tsohon tunani wanda nake da shi to amma rashin ci gaba da ban gani ko kun samu dama ba ko kuma ba a nuna musu abubuwa da za su taimaka wannan tunanin na wai ɗabbaka ba amma sakamakon wannan bitaren bitar aka ko kuma taron koya mana abubuwa da aka yi sai ya ƙara ƙarfafa min gwiwa sannan kuma ya buɗa min tunani na game da nuna min hanya kamar ɗan jagora akan al'amuran da zan nake so na gudanar daga cikin irin wannan abubuwan da muka amfana akwai gayyato manya-manyan malamai da kuma masana a bangare na rayuwa daban-daban kin akwai wanda aka gayyato daga garin Kaduna wani ana ce masa web Webmaster ni abin da nake so ne yana da yana da alaka da harkar na'ura mai kwalwa shi kuma wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka san kwamfuta a nan a nan arewacin Najeriya a matsayin shi nan arewa kuma Bahaushe to saboda haka wannan zuwan da da lecture da ya gabatar da takaddun da muka ansa bayan ya gama wannan sun taimaka mu wajen dora hanya yanzu haka mun fara magana da shi kan yadda zai taimaka mu bayan haka akwai shugaban gidan rediyo na nan Freedom Radio a nan Kano ah, Umar Sa'id Tudun Wada shi ma a cikin nata jawabin da yake shi ya zo kusan su uku ko hudu ma an fara da shi kusan an kammala shi to akwai manganu da waɗanda suka taimaka wajen sake ɗora a kan hanya daga ci har da akwai categories da ya tsafa na irin abubuwan da ya kamata wa ɗalibai mu da muke nazarin aikin jarida mu dinga yi daga ciki akwai media buying wato ma'ana za ku je ku yi tattauna da kamfanin ko kuma ce kafar yaɗa labaran ku samu wani lokaci ku tallata wani abu a daidai wannan lokacin ko kuma ku yi abin da ake cewa ku je kamfanin da suka bawa wa midiya talla sai ku dinga an ce ku an shi kwangila sannan sai ku zo ku dinga sauraron wannan gidan rediyo ko gidan tv din ku dinga kallon ya yanayin saka talle-tallen suke suna karya ka'ida ko ba ta karya ka'ida kuma san da akwai abubuwa da dama wanda shi ya nuna mana yana ake musamman ma kamar content providers kamar gidajen tv yanzu ake yawan buɗe a kin san za a mai da gidajen tv ya zama digitalized ba analog ba kamar yadda yawanci yanzu ake amfani da su to suna buƙatar content providers shi ma yana ɗaya daga cikin content providers na wani TV da aka buɗe a nan Kano Arewa 24 to wannan ya taimaka mana ya buɗe min wani tunani na cewa nan gaba za mu iya zama content providers za mu iya video da commentary ko mu nemo da mu kai wannan gida na talabijin ni daga cikin abin da zan yi na so ne website ne na labarai zalla kamar labarai 24 za ka samu hausa labarai 24 tun daga safe har zuwa dare ba sauka ba hutu daga ka ji labarin abu ya faru za ka iya kinikin a wayarka ta hannu ko kuma a kwamfutar ka www.kaza eh, zuwa wannan adireshin nawa sai ka ga labaran abubuwan da suke faruwa wannan zai sa wasu ni dogara da kaina ta hanyar nemo tallika wanda zan ɗan saka su a nan ƙasa da kuma wasu abubuwa waɗanda zai kasance na samu hanyar kuɗaɗen shiga musamman ta wannan harkokin tallafin da sauran abubuwa. Akwai ɗalibai da yawa da muka tattauna da su ta bayan hage a lokacin wannan taro sun nuna cewa abin da ya ba su mamaki sai da gwamnatin Amurka ta irin wannan tunani a je a yi irin wannan horo a Najeriya alhali abu ne da gwamnatin Najeriya za ta iya ta yi wannan tunani tun ma kahin Amurka ta shigo. Ina ra'ayinku a kai? ra'ayina shine kin ga misali muna da kungiyar yan ta kasa akwai Nigerian ah, Union of Journalists da muke da ita ya kamata ta sa ido a yanayin yadda ɗalibai waɗanda suke shirin zama 'yan jarida suke mu'amalar su ba wai sai sun zama 'yan jarida ba saboda idan baka ba su tallafi ko kuma baka ba su training mai kyau ba suna fita waje a gurbace za su fito to mun yanzu irin wannan tarika da ake yi na yi bakin cikin sanar da jama'a cewa wannan taro bai fi shine na biyu ko na uku da na taɓa halarta ba tun a matsayina na ɗalibi daga aji ɗaya yanzu ga shi na shirin ga makarantar ma nan da ƙarshen shekarar nan. to kuma wannan abin da muka halatta ya koya mana yadda misali a yanzu maganin da nake da ke zan iya dauki bidiyo na wani abu da yake faruwa professional bidiyo ba ba wai irin ka dinga dauka yana rawa ko yana ba zan iya tsaye da hannu an koya mana wannan a wannan taro da muka yi da yadda za ka kai voicing kai editing din voicing din ka dora shi akan bidiyon sannan kai posting za ka iya siyar da wannan labari kafar yada labarai mai zaman kanta ko kuma ka aika mm, kamfanin dillancin labarai na nan kasa ko kuma ka zama cewa kana aiki da wasu organization hakan nan daban irin wannan to an koya mana abubuwa da dama inda a ce za mu samu irin wannan misali makarantar mu jami'ar da muke ta dinga shiryawa duk wani ɗalibi da ke karanta kaza da abubuwan da ya kamata a dinga yi practical workshop ba wai theoretical abubuwa da ake yi sannan kuma a ce department ɗin da kake tsangayar da kake karatu ko sashin da kake karatu su ma su dinga shirya nasu lokaci zuwa lokaci a misali duk semester semester ɗin tana ɗaukar wata uku ko wata a ce duk semester akwai wani guda ɗaya ko biyu da za a yi kafin a yi magana ita gwamnatin tarayya kuma ta shigo amma kin ga duk da yanzu gwamnatin tarayya ba ta shigo ba jami'a ta ɗanyi nata sashin da muke ya ɗanyi nata ga tallafi daga ita ah, amurka na a koya mana wannan abu musamman sashin wato sashen wata na murya amurka da suka mana wani tallafi mun ji daɗi kuma muna kira ga duk wani wanda yake da ruwa tsaki akan harkokin horar da ɗaliban da suke shirin zama wasu abubuwa musamman aiki da danganci irin wannan na aiko da labarai yana da matukar tasiri da muhimmanci na a dinga koya masu abu wanda ya shafi practical aspects sannan kuma akan dokoki na aikin ba sai sun fita ba sannan su je wasu fara koyan aiki daban abin yana kona mu da kiga mutum ya gama digiri wai ya je kamfani wai wata ilima wanda ke da diploma ko kuma wanda wai sabon aiki zai fara koya kamar ma karatun da ya a jami'a bai da amfani to inda za a dinga wanda zalle za mu ji daɗi sosai. Aisha me za ki ƙara a kai? Ito eh gaskiya SD ya faɗi duk abubuwan da zan faɗa amma um, maganar kamfani da muka buɗe bayan wannan kamfani da muka buɗe akwai wani taro da muke ƙoƙarin shiryawa har ila yau muna son mu shi ne a august ko september taro ne da muka zauna muka yi research muka ga ba a taɓa irin yin irin shi a arewacin najeriya ba wato irin taro na awareness na kansa kisa yanzu kansa tana ɗaya daga cikin cututtukan da ta addabi mutane. Eh wato taro ne na haɗakarwa da eh, eh. wayar da kai akan cutar sankara ko? Yawwa eh, abin da muke so mu tsara kenan yanzu. Muna ƙoƙarin yanzu mun kai takarda gidan sarki za mu kai gidan gwamna da duk wani babba da muka san zai iya tallafa mana akan wannan abu da kuma gidajen rediyo dai da su telecommunications duk wanda dai muka ga zai iya tallafa mana ya supporting ɗinmu za mu kai musu takarda yanzu abin da muke ƙoƙarin tsarawa kenan. Yau wato muna ƙoƙari mu samo likitoci da taimakon su USAID da WHO da duk dai abubuwan da ya kamata dai a tallafa mana da shi ne mu gudanar da wannan taro. Mhm. Yau ta yaya wannan taro ya zo ya haɗu da wannan bita da aka yi muku kwanakin baya a jami'a Bayero? Eto, eh duk cikin buɗe kwakwalwa ne. Tunda idan muka yi wannan taro, kin ga mata sun ƙaru. Kuma kamfaninmu ya karu sannan kuma duk inda aka ce an yi wannan taro an san akwai manyan likitoci akwai manyan mutane wanda ya kamata a ce an yi wannan abu tuntuni ba a taɓa yi ba amma mu gashi mu ƙananan yara wanda gaba ɗaya yaushe eh, zuwan ku ne eh, wannan ilimi ya shige mu gashi mun zo mun yi tunani za mu yi sa to kin ji ta inda wannan bita ta shigo kenan ku kuka yi motivating ɗinmu kisa sa mu ta buɗe abubuwa suke ta shigo mana wanda muka ga ya kamata mu ai ba ai kaɗan ma daga cikin abin da za mu kenan ai abubuwa da yawa suna nan tafi wanda in dai da rai da lafiya da ƙarfin mu za mu gudanar da su kuma duk aikin ku ne ku kuka janyo mana wannan abu ku ne sanadiyya to bayan wannan ko malama waɗannan baki da aka gaito kamar farfesa fati na nan jami'ar bayero shi ma ya gabatar da dakin makala wacce ta matukar buɗa mana kwalwa gami da sanin dokoki musamman na yadda za mu establishin ɗin mm, independent media kin san dokoki wanda suke da buƙatar misali community radio za ki gaba da yawa yawancin mutane yanzu da ka zo ka ansu wani talla ka saka sai a dinga ce maka bai kamata ba kaza kaza kuma alhali inda a ce za a taru waɗanda suke a wannan yanki na al'umma su buɗe tashi gidan rediyon ko wata kafa ta yada labarai to sai tallan abin da suke so suna da control abin da ake cewa linzami ga abubuwan da zai dinga zuwa kunnuwan masu sauraron wannan kafar yada labarai ko masu karantawa ma'ana community radio sun kenan ko kuma wasu kafar yada labarai makamantan wannan sannan da suleiman ya raduwa shi ma a tashi makala mun koyi abubuwa kamar especially musamman a yanda wajen za a buɗe internet radio intanet radio kin a yanzu magana da muke a Najeriya babu dokar da take monitor din intanet radio kawai dai babban abin da ba a so shine banda zagi ma wani da batanci amma in dai zaka yi abubuwan ka babu wani zai takura maka ba wanda zai sa maka ido akan wannan abubuwan to za iya mu bude a matsayin mu na ɗalibai kuma wanda suka halarci wannan bita za mu iya mu buɗe namu gidan radio a eh, na intanet wanda sai kana da eh, sabis na yanar gizo-gizo a wayarka ko a kwamfuta ka zaka ka dinga sauraron mu. so wannan ma zai sa mu samu wasu tallafi da kuma ɗaukaka wani kamfani na misali idan kamfanin talla ne muka buɗe ko kuma a nan gidan rediyon ma za a iya kawo man talla Profesa abdullahi Uba shi ma ya gabatar da tashi mukala shi ma daga nan sashin ko da jarida shi ma mun koyi abubuwa da dama. To kun san cewa fasahar zamani ta haifar da canje-canje wajen neman labarai da ma bayyana su? Ga Malama Rukayya Yusuf Aliyu ita ce malama a fannin koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayero da ke Kano. Canje-canjen da aka samu a dalilin um, fasahar zamani da sauransu da ake amfani da su wajen eh. nema da kuma bayyana labarai. Gaskiya ne um, canjin da nake gani shine yanzu kowa ma za a iya cewa ne neman labarai ne ya ba da labarai. To don haka kin ga 'yan jarida sai zama suna da more to do dole you have to put more effort saboda people mutane za su labarin even kafin kai professional ka faɗa most of the if you're not careful so amma ne eh, what we keep emphasizing is ɗan jarida ya tabbatar cewa duk abin da zai bada zai bada shi ne a matsayinsa na ƙwararre wato ba zai bada kamar mutane komai suka gani yanzu baki eh, misali kamar yanzu a ce aka samu wani bomin ko wani hatsari dai haka zaki ga mutane suna aika hotuna da bai kamata ba wanda professionally bai kamata a bayyana su wa mutane ba da suna da sa tashin hankali sosai da sauransu amma sai ki ga mutane suna bayyana to kin ganin ne zai zama bambancin ka da dan jarida kai da kasa dan jarida ba za ka bada abin da bai kamata kamar a ce hotuna mutane su gani ba sannan kuma ba za ka ba da labari ba sai ka tabbatar da sahihancin labarin idan ka ji ko a social media ko ka gani a matsayin na kwararre kamata ya a ce sai ka ji ka tabbatar cewa abin nan ya faru kuma hakan ne ka tabbatar da sahihancin labarin kafin ka bada so gaskiya canje-canjen da nake ga ya kawo ne irin reporters yanzu have more to do in ba haka ba mm. ordinary mutane za su zama a of them wanda bai kamata ba yawa ana wani canji kuma shine fasahar zamani ta sa aikin ya ɗan sauwaka ba wahala kamar da yanzu kawai duk inda kake da wayar ka ba sai ka ɗauki heavy equipment tana yawo da sauransu ba da wayar ka zaka ɗauki hoto da wayar ka zaka yi bidiyo da wayar ka zaka yi bayar mutane kai interviews da sauransu na zai ka je ka rubuta labaranka they are both positive and negative changes. Hababu maza mata kuna ba tsoro za ku ji labarin ku sosai wanda kin ji ɗaliban bayero ko To masu saurare ku kasance da mu idan Allah kai mu mako mai zuwa akwai mm. sauran wannan tattaunawa da muka yanzu ga Halima Abdullahi da hilin da ya ko me za mu sha yau. To uwar gida a yau kuma madafi nawa ba abinci zan dafa ba wato zan kawo yanda ake haɗa ɗan wani lemo ne wanda kuma shi wannan lemo san idan uwar gida ta sha zata ji daɗin sa har ma a ba wa mai gida a sha tare ma da yaran gida. Abubuwan da za a tanada a wannan lemo ki tanadi abarba sannan kuma uwar gida ki tanadi kwakwa sannan da dabino da kuma sukari idan kina buƙata da kuma ɗan da yake saka lemu ƙamshi. To da fari dai uwar uwargida ki kawo abarbarki ki feraye ta, idan kika feraye ta ki wanke ta ki yayyanka ki ajiye gefe guda, sannan kuma sai ki kawo ki ita ma mai kyau ki gyara ta, idan kika gyara ta ita ma sai ki ajiye ta a gefe guda. sannan kuma uwar gida? kin tanadi dabinon ki shima sai ki gyara shi ki ajiye shi a gefe guda nan kuma dama ga ɗan abun ƙamshin ki to idan duk kika samu waɗannan abubuwan idan kina da ɗan injin nan na zamani da ake markaɗa kayan marmari da su sai ki kawo wannan kwakwar taki da abarba, amma ki ɗan fara yanka kwakwar ƙanana ƙanana dan sabida kwakwa ita ta ɗan fi abarba ƙarfi sai ki fara markaɗa abarbar sannan ki kawo kwakwar ki ki markaɗa shi kuma dama wannan dabinon uwargida jiƙa shi zaki yi tukunna sannan sai yayi laushi idan yayi laushi shi ma sai ki kama shi ki markaɗe shi gaba ɗaya waɗannan abubuwan sai ki tace wannan ruwan abarbar ki tace ruwan dabinon ki, ki tace ruwan kwakwar ki sai ki haɗa su a wuri guda ki jujjuya idan uwar gida kika jujjuya su sai ki kawo ɗan sinadarin ki mai ɗan ƙarawa abubuwa ƙamshi sai ki ɗan zuba ɗan kaɗan a ciki daidai da buƙatar yawan ruwan lemon ki idan kika saka idan kina buƙatar sikari ɗan ƙanƙani sai ki zuba duba da kin ga shi dabino yana da zaƙi amma da uwar uwargida zata yi amfani da zuma da duk sai ya fi sukari amfani ma a cikin wannan lemo naki na kwakwa da abarba da dabino. To uwargida idan kika samu matacinki mai kyau kika tace sai ki nemi mazubinki mai kyau ki zuba. Idan kika zuba su uwargida sai ki nemi abin sanyi wato kaman firij haka sai ki saka a ciki. Idan kuma ba a da halin firij ɗin uwargida za ki iya neman ƙanƙararki ki saka. idan kika saka na san kuma a wannan karan kya bani labarin yadda wannan lemo naki ya kasance nima anan sai in ce a sha lafiya da fatan za a cigaba da sauraron shirin yau da gobe to Jamila na ga kema kina karkata kallabi zaki sha wannan abin um, wace waka ce Akwai dai wata waƙa dai. su bi wato. Jiya shata ko? Jiya shata. Mm, yau kuma. Abba Sa'ad Mahuta da mm. Sani Mandauca suka koma wace waka ce amma suna son su ji ta Nura M Inuwa. To, Nura M Inuwa, mm. Juli gare ki. karewa ga Nura M Inuwa ko? Kuma Nura M Inuwa. Nura M Inuwa. Mm. Ku ne matasa mu kun san kwakwalwar tamu a hargitsa take. Ai na ai kina da duk waƙoƙin sai dai in ba su tambaya ba. Yawa Jamila ga lokaci ya kawo kai na ga kuma ba ma lokacin tambayar mu ta da aka saba ko gaskiya da mana afuwa mu hada a facebook na ma ake san kun yi so na ma ku hada a facebook da su twitter din <laughs> kwarai to ma saurare abin da ya sawaka kenan da fatan kun ji daɗin wannan shiri kuma kun anhwana da darussan da ke ciki yanzu a madadin jamila kabiru fage da julie leathers gresham wadda ta hada mana sauti da injiniyar mu malama nashwan kale ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata sai sai haka da izinin Allah ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.